يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 bayan haka ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna takwas ga watan muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1437 wanda hakan ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan goma na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar amma a shekarun gumakan girigori kamar kowace alhamis ga shi yau ma buwayi gagara misali ya sake haɗa mu a wannan masallaci masjidun rahma don ci gaba da karatu cikin littafin بغية المشتاق في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق أبن ما يصوم قوان دكي بدان شرح دا شيخ الإسلام ابن تيمية كو وسيكر كو ساقوان دا شيخ الإسلام ابن تيمية يأيكا ومتانا العراق وان دا يورولي لفظا سا يكالا فتودا ما أنرتا ya yi sharhi da faɗin matsayin wasu hadisan da shekul islam ya ambata malamina a doktor abu abdulrahman muhammad sani umar musa rijiyar lemo hafizahullahu wa ra'a wa askanahullahu fasiha jannati wa tagammadahullahu biwasi rahmatihi idan yan uwa suna biye da karatun yau shine turmi na ashirin a satin da ya gabata mun kwana inda shekul islam ibn taimiyya yake bayanin cewa eh, duk mutumin da ya riƙe alƙur'ani mai girma a matsayin gurin da yake ɗaukowa dalili ya yi kuma rikon ƙanƙamo wa sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama musamman irin wacce ake ce mata mota watira wacce ta zo daga ɓangarorin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daban-daban da ma wacce ba ta samu wannan matsayin ba amma ta inganta daga ta hanyar mutane nagartattu amintattu to irin wannan mutumi hakika ya dafa tudun man tsira irin wannan mutumin hakika ya rabauta kuma insha Allahu ba shi babu taɓewa. amma duk mutumin da ya rungumo kowane abu ya zo hannunsa irin rungumar da mai yin ƙirarra ke yi a cikin dare ya rungumi maciji ya rungumi itace da sunan yana itace to wata rana zai rungumo abin da zai dame shi a garin rungumowa itace zai rungumo maciji hakan nan don mutumin da baya damuwa shi duk abin da aka ce ƙalar rasulullahi baya tsaya ya tantance to wata rana zai rungumo abin da zai dame shi saboda akwai makaryata akwai masu son bata musulunci akwai masu manufofi daban-daban da sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya malamai sun ambaci irin waɗannan hadisan ba wai don sun yadda da su ba a'a sun ambace su ne don su faɗa wa duniya cewa mun san da su ko matsayinsu na ƙarya ne ko da ko malami ya ambaci hadisin amma bai ce bai inganta ba saboda su ka'idarsu a gurin malaman da waɗanda babu lalaci tare da su man asnada faqad ahalaka wa man arsala faqad takaffala laka duk mutumin da ya ambata maka labari hadisi ne tarihi ne ya ambata maka shi da isnadinka da isnadinsa to shikenan shi ya riga ya gama nasa ya riga ya tura maka kai sai ka tantance to amma yanzu mu kuwa ina dole muna buƙatar idan aka ambato hadisi mu koma ƙasa mu ga mai littafi mu yace ya inganta ko bai inganta ba wannan bai isa a ce makaman ɗalibin da yake so ya san ya matsayin hadisi ba akwai buƙatar ya ƙara gaba wajen shi kansa ya samu malaka da iyawa ta yadda zai tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din ko da bai tantance da kansa ba idan malamai suna zaurance suna magana irin tasu ta malamai zai ringa gane yaran amma wanda ba shi da wannan ilimi shi dai kawai ya gance sahihun ko hasanin kawai ya ce ya ɗauka to duk da haka yana kan garari saboda akwai wasu masu sakaci waɗanda suke inganta abin da bai dace ya ingantu ba ko kuma suke laurana abin da za a iya karɓa ko abin da yake ingantacce ne to amma idan kana da ido a wannan fage tun daga kan hanya za ka iya rabuwa da wanda ya yi hukuncin da ba daidai ba ko ko mutumin da ya ba mu hadisi matsayin da ba nasa ba yau karatunmu zai tashi ne akan mutumin da ya riko da irin wannan makami ya sami irin wannan dama to ya zai zamto sai malam ya ce ثم إذا ma'arifatu المعرفة ta تدبر zalik idan mutum Allah maɗaukakin sarki ya ba shi haka ya sami ido a wannan fage yana iya gane ina aka sa gaba ya san abin da ya inganta da abin da bai inganta ba ta dabbara zalika abin da ya rage masa yanzu sai kuma ya shiga sanin abin da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙunsa na fiƙihu domin kasan ilimin hadisi gida biyu ne akwai ilimin riwaya akwai ilimin diraya ilimin riwaya ana kiransa da ilimin rijal ko ilimin isnad ilimin diraya ana kira ilimin diraya kenan ilimin riwaya ana kiransa da wato fiqhul alhadis ko fiqhus sunnah akwai maganan ka san ya inganta bayan kuma ka san ya inganta dole ka wato samu wani makami shi ma da zai taimaka maka fahimtar mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi da zancen nasa tunda shi manzon Allah Allah ya ba shi mabuɗin zance ya ba shi marufin zance Allah ya masa baiwar iya taƙaita magana mai yawa a cikin jimloli ɗan kaɗan sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi iya dunkule zance wa jama'a bainal muttafiqi minhu idan mutum yana da wannan makami sai kuma ya tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda dukansu sun dace akan abu guda abu huraira ya rawaito abu sa'id al-khudri ma ya rawaito sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malik ibn al-huwairith ya rawaito anas ɗan malik ya rawaito sa'ad ibn abi waqas ya rawaito duka kowa ya ambaci yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi sallah dukan sun yi sallah a bayan manzon Allah ba mu da matsala dukan zantukan sun dace sun tafi ka fada da ka fada bai ɗaya. wannan ba rikici wata dabbarar al min hu. hatta ya ta bayyana lahu annahu muttafiqun fil haqiqati wa in kana zahiru mukhtalifa malam yace sai kuma ya zamto dai yana da makamin da zai iya ganewa da fahimtar hadisan da a fili haka kai ka ce sun ci karo misali ace ce manzon Allah ya ce alma'u min alma'i in ruwan mani ya zuba shikenan sai a zuba wa jiki ruwan wanka ashe in ba mani in mani bai sauka ba ko da an yi saduwa babu maganar sai an yi wanka bisa wannan zance ko sai kuma ga wani zance ya zo mazan Allah sallallahu alaihi ya ce izal taqal khita izal taqal khitanul khitana faqad wajaba idan kaciya ta hadu da kaciya wanka ya zamto tilas daga zalan an sadu to sai an yi wanka wancan kuma ya ce a'a sai ka yi zubar da mani sa'an nan ya zamto wanka ya waje ba a kanka kaka sara kaka wanne ne ba wanne ne ba wanne za a ɗauka wanne za a bari kaga a bisa zahiri mutum zai ga kamar waɗannan zantuka akwai cin karo tsakaninsu amma ga wanda yake malami ya san wannan babu cin karo tsakaninsu saboda shi zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar irin zantukan Allah ne Allah yakan faɗi zance ya faɗi zance daga wani hukuna wani hukunci daga ba sai ce ya rage wannan matsayi abun. tunda akwai ma cikin nau'in da umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkur'ani gabanin a fara aikatawa ma Allah ce ya yafi ma ya ce kara yi akwai abin da aka umarce mu gabanin a fara aikatawa ma aka ce to shikenan an sauke an sauke muku ya ayu allazina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa fa in lam taf'alu fa in lam tajidu fa inna allaha ghafurur rahim a ashfaqtum أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ya ku waɗanda sun ka ba da gaskiya idan za ku je ganawa da manzon Allah sallallahu ku riƙi wani abu na sadaka ku kai masa in ba ku da shi kuma to Allah ya gafarta to yanzu kuna kin a ce ku ba gabatar da wani abu na sadaka ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ku yi ba ma to Allah ya gafarta muku kai dai ku da ku riki sallah ku yi zakka ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya an ce in ba ku yi ba ma ba komai akan ka an baka umarni sai aka ce kuma umarnin in ba ka yi ba babu komai akan ka balle ma alqur'ani ya faɗa mana cewa Allah yamhu Allah ma sha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah yakan share wani abu ya tabbatar da wani abu wa idza baddalna ayatan makana aya idan muka canja wata aya a gurbin wata aya Manan nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah a wannan aya ya ce in ya canja wata aya to yakan zo da gurbinta ko kuma a zo da abin da ya fita ma ashe kaga hukunce hukuncen Allah subhanahu ta'ala Allah in ya ga dama yana canja su to kaga mutumin da ya ji hukuncin farko sai aka ci zo masa kuma da wani hukunci na baya sai ya ga kamar akwai cin karo tsakanin abubuwan guda biyu to akwai hanyoyi da malamai suka amince waɗanda ta su ne ake iya wato daidaitawa tsakanin labarurrukan da ake ganin kamar akwai cin karo tsakanin su farko dai ka'idar malamai imalu dalilai ne aula min ihimali a hadihima ka haɗa hakan hanci tsakanin dalilai guda biyu ka yi aiki da kowanne daga cikinsu a lokaci guda aula min ihimali a hadihima ya fi maka a ce ka kyala tsayin ba za ka yi aiki da shi ba wannan in baka san cewa an shafe ba ne ba amma ya ka samu tabbacin an shafe to wannan ba matsala amma ba ka da tabbacin an shafe ga kuma dalilan gabaɗe gabaɗe kamar suna cin karo to in zai yiwu ka ya haɗa su gaba ɗaya ka yi aiki da su ya fi. yanzu misali hadisin busra da hadisin talik ibn ali cewa da aka rawaito manzon allah sallallahu alaihi wasallama aka masa tambaya akan shafan azzakari bayan mutum ya yi alwara a hadisun talik sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce alwalar mutum ta kare a hadisun uh, busra sai aka ce manzo Allah ya ce inna ma huwa bub'atun minka ai al'aurarka wani wata gaba ce wata tsoka ne a jikinka dan kuma ka taba jikinka me zai sa ka ta warware dan ka taba jikinka ko ka taba hannunka ko ka taba bakinka sai ka ta warware saboda haka in ka taba zakarinka shi ma dan me zai sa ka ta warware kaga waɗannan zantuka kamar akwai me akwai cin karo tsakani yanda manyan malamai suka hada tsakanin zantukan guda biyu kamar yanda Muhammad ibn Muslim addinawari Abu Qutayba cikin littafin Ibn Qutayba kai cikin littafin sa Mukhtalafu ah, alhadis ya ce abinda manzon Allah sallallahu ya ke nufi a nan gurin shine idan mutum ya shafi al'aurarsa kai tsaye babu wani abin da ya tsare tsakanin hannunsa da al'aurarsa to in yayi haka alwalarsa ta kare amma in ya shafi al'aurarsa wani abin a matsakanin al'aurar da hannun nasa akwai wani abin da ya shamaki misali ya shafi al'aurarsa amma ta bayan tufarsa to wannan bai karya masa al'aurarsa ba sai wannan ya zamto cewa in ya shafa kai tsaye hadisin tsalik ibn ali ya aiki in bai shafa kai tsaye ba ya shafa ne ta wato bayan tufarsa ko wani abu ya zamto ha'il ya kange tsakaninsa da al'aurarsa sai hadisin busra ya yi aiki kaga waɗannan hadisai duka an haɗa su lokaci guda an yi aiki da su kamar da hadisin alma'u min alma shi kuma sai malamai suka ce a'a wannan hukuncin da ne amma daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace idza jalasa baina shu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl inda ya zauna tsakanin kafafuwanta ya sadu da ita in harkan al'aura ta ɓace to shi shikenan wanka ya zamto tilas ko kuma wasu malamai suka ce ma'anar hadisin alma'u min alma wannan ya shafi hukunce hukuncen mafarki ne tunda a mafarki idan ka yi mafarki cewa ka sadu da mace to wanka ba zai zamto maka wajibi ko tilas ba har sai in ka saukar da mani amma kawai kai mafarki ka sadu da mace sai ga kuma babu wani abin da ya zuba a jikinka ko babu abin da ya zuba jikinki babu wanka a kanka babu wanka a kanki shi yasa sai malam ya ce wata dabbar al-mukhtalafa minhu hatta ya tabayyana annahu muttafiqun idan ya dura zai ga hadisan ba cin karo suke ba su din ma dai suna tare da junansu ma'anar su daya wa in kana zahiru mukhtalifa mukhtalafa ko da kuwa a fili za ga kamar sun saba din aw anna ba'dahu rajihun yajibu ittiba'uhu والآخر مرجوح ليس بدليل في الحقيقة وإن كان في الظاهر دليلا كوكما إذا متوشيوا أأبضاء يهد أصبا kuma ba a san wanne ne ya shafe wanne ba amma kuma sai aka samu cewa ɗayan ingantacce ne ɗayan kuma lallauna ne wanne ne zai rinjayi wanne sai ingantacce ya rinjaye abin da bai inganta ba malam ya ce wanda Allah ya bashi wannan makami shine za ga yana ɗore ɗodar kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya gigau yana nan daren dam a kan doron sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayuwa a kan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba makamin da ya fi karatun hadisi Ahalul hadisi hum ahlur rasuli wa illam yashhadu nafsahu anfasahu shahidu babu waɗanda suka yi kama da sahabban manzon Allah cikin musulmai kamar masu karatun hadisi su ne kullum suna cikin manzon Allah ya shiga manzon Allah ya fita manzon Allah ya tashi manzon Allah ya zauna manzon Allah ya yi ciniki manzon Allah sallama ya tafi jihadi manzon Allah ya je masallaci manzon Allah yana sallah manzon Allah yana sulhu kullum labaransu قال رسول الله فعل inna الله إن رسول الله لم يكن رسول الله دخل رسول الله خرج رسول الله ذهب رسول الله غزا duk cikin labarin su kenan sai ka ga wato sun fi alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin labaran manzon Allah sama da labaran zamanin su ma wannan ba wato ci baya bane ba a ce ka fi sanin labarin manzon Allah sama da labarin bbc ko ba haka ba wani ya ɗauka cinyewa shine ya saurari labarai wanda ake gani da hoto ko waɗanda ake saurara kadai ya karanta jarida ya shiga yanar gizo ya kwaso labarai ya karanta littafai ya zama analyst ya zamto cewa yana iya gane komai ya ɗauka wannan shine wayewa wallahi wayewarka akwai karanci duk mutumin da bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da labaran manzon Allah ba an sha da shi ana yi bashi domin babu wani a tarihi da yake kamar manzon Allah sallallahu alaihi wajen duk abin da yake nagarta da tsayuwa da kuma alfarma a gurin Allah subhanahu wata'ala malam yace amma ghalatun nas فلعدم التمييز بين ما يعقل من النصوص والآثار malam ya ce amma abin da ya sa da yawa za ka ga su musulmai amma suna ta tafka shirme da shirbici ka gansu musulmai ne kuma sun suna jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimu al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu cewa dan uwanka musulmi ma haramun ne ka zuba da jinin jikinsa balle naka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tulqu bi aidi Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ku jeba kanku halaka kada ku kashe kanku kada ku jiwa manzo ya hana mutum ya dauki wuka ya daba wa jikinsa manzo Allah ce in ka daba kanka ka mutu to ka ta zama a cikin me wutan jahannama ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mutum kuma gashi ya dauki wuka yana daba kansa ko ga mutum ga qur'ani yana maganin cewa waɗanda suka sayi yasashen zance yana kiran kiɗa da waka irin waka mai kiɗa a matsayin yasashen zance sai kuma gashi muna ganin wasu suna ɗirka rawa suna waka suna juyi wai da sunan wannan ma addini ne ba abin da ya ja musu wannan abun in ban da rashin sanin tacaccen zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kwa ganin wasu suna ganin hakan addini ne saboda wai manzon Allah da ya zuye hijira ya zo garin madina an tarye shi da bandiri da 'yan mata da yara ana rawa ana juyi ana waƙi ana cewa tsala albadro alaina من سنيات الوداء وجب الشكر علينا ما دعا لله دائي أيها المبعوث فينا جئت بالخير المطاء جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دائي كذا ya da wannan zance kaga mutumin da ya san ingantaccen abu daga abin bai inganta ba ya san wannan kisar ƙarya ce ba gaskiya bane ba yanzu waɗanda ake rudarwa suke ƙara kuma ruɗewa suke ganin kamar suna da dalili na wasu labarurukan da ake jingina wa sahabban manzon Allah na ƙarya me ja musu wannan abun rashin sanin ingantaccen abu da abin da yake rallauna in ba haka ba a tarihi hanjin jimuna ne akwai na ci akwai na zubarwa shi yasa wali ma talibu an siyara tajma'u ma sahha ma qad nukira kamar da iraq yake faɗa cikin alfiyarsa akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya san cewa tarihi ya tara abin da yake ingantacce da abin da bai inganta ba bayan da musulmi zai yi musulunci gangariya garau gareriya garau gangariyar musulunci kamar wanda yake musulunci da alkur'ani da kuma sunar manzon Allah ingantacciya alkur'anin da sunar yana fahimtar su bisa fahimtar magabata wanda Ƙur'ani ya ce duk mutumin da ya kaba turbar da ba ta so ba babu ruwan Allah da wannan turba wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wanda ya ja layi ya raba hanya da manzon Allah sallallahu alaihi ya ba hanyar da ba ta mu'minan nan ba ana nufin sahaban manzon Allah saboda alqur'ani in ya kira mu'minai ba waɗanda za su fara shiga kamar mu'minan da suke zamanin manzon Allah waɗanda su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma galatun nas malam ce amma rudanin mutane da shirbucin da yadda suke tambele babu abin da ya jawo musu sai dai li'adami tamyizi baina ma yuqalu min an-nusus wal athar saboda rashin sanin da iya tantancewa abin da ake rawaitowa na wato nasoshi da zantuka aw yuqalu bi mujarrad al-qiyas wal i'tibar ko kuma wani gashi ya samu labarin amma haka kawai saboda kwakwalwarsa bata masa ba sai ya ce kai da Allah wannan ba zan yadda da shi ba bai yi kama da zancen gaskiya ba an ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ƙuda ya shiga abincin ɗaya daga cikinku ya nutsar da shi domin yana sauka da fuka-fuki mai cutarwa ne amma sai ya bar wanda ke mai maganin ame a sama sai ce kai wannan da Allah ƙarya ne kawai saboda shi a hankalinsa ƙazanta ne yanzu mutum ya zamto yana kore abin da kawai yanzu ba abin da ya jawo yanzu waɗanda suke taɓa musulunci wasu ma wai musulmai ne wasu ma hada sunan ilimi akan maganar cewa matar manzon Allah na na Aisha an mata aure tana yar shekara shida manzon Allah ya tare da ita tana yar shekara tara kawai ya sai suka sun ce hadisin bai inganta ba haka kawai da molan kansu suna gani wannan ba gaskiya bane ba bi mujarrad al-qiyas wal kawai da wani tunani da wani nasa wani wani nasa tunanin ثم إذا خالط الظن والغلط في العلم هوى النفس ومناها في العلم في العمل صار لصاحبها نصيب من قوله تعالى أشي zato shi zato ya rashin ilimi ne tsammani ba abin da ke kawar da shi kamar tabbas ilimi kuma shine abin da ke tabbas walgalata da rudani ya cakudu ko a cikin ilimi dama ga zartu ga rashin makamin ilimin ga kuma son zuciya walgalata ya kuma haɗu da hawan nas da son zuciya ya kake tsammanin ga jahilci ga kuma son zuciya sai ka ga mutum ya zamto kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta wasu in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawa al-anfus kawai labu da su Allah yana magana afara'aytum lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun biza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzala Allah biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'akum ja'ahum min rabbihim al-huda cewa waɗannan rabu da su masu cewa ubangijin sulata da uzza da manata bayan sun ce ‘ya'ya mata na Allah ne ‘ya'ya maza kuma nasu ne ko sun caku da abubuwa Allah ce mai iya tabi'una zan ba abin da suke bi in banda wato jahilci a zannu anan gudun jahilci rashin sani rashin ilimi wa mata hawal anfus da kuma abin da rai yake so domin duk mutumin da bai iya takawa zuciyarsa birki ba to sai ya bata Allah ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna waɗanda suka danne san zuciyarsu suka fi ƙarfin san zuciyarsu fa ulaika humul muflihuna su ne masu samun rabo ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala yana tabbatar da haka kun ga bayin Allah kowa da ganshi a duniyan nan yana son kansa kuma yana so da a ce ya ringa abubuwa su ringa faruwa gwargwadon yadda zuciyarsa ke saka masa to amma daga zalar mutum kuma aka ce ya biye son zuciyarsa to kuma shi fa shi da samun rabo shi da zama lafiya shi da halaka sun me sun kulla sun kulla aure saboda ka bayan Allah yanzu ko sabon Allah ai akwai dan nau'i na morewa da ake samu ko an maka waɗanda suka yi zina ba sa dan jin daɗi su dan jin daɗi na ɗan wani lokaci ko waɗanda suke morewa suke rawa suke fati suna juyi suna kaɗa wato kwankwasonsu su da yan matan da suke tare da su kana tsammanin ba a ɗan wato shakatawa da ɗan holewa na wani lokacin ana ɗan holewa kuma su ɗan jin kiɗa kana tsammanin ba sa ɗan wato ɗan dansewa suna dansewa ma suna ɗan jin ɗan lokacin da amma wanda ya yi fa shi ma wato ba wai ya ce ba a iya jin daɗi a hakan ba ne wani ko na ɗan wani lokacin amma na zuciyarsa yake yi idan ya horar da zuciyarsa kuma sai ya zamto cewa ya gano ashe ashe asalin jin daɗin rayuwa yana cikin biyayya wa Allah subhanahu wataala domin duk mutumin da yake da sabon Allah yake jin daɗi za ga yana kuma cikin wato tashin hankali domin iya jin daɗinsa iya lokacin da yake saban nan iya lokacin da yake saban nan wanda yake zina daga lokacin da ya fara rungume-rungume zuwa shafe-shafe ko daga nan ya je zuwa ga saduwa daɗa zuwa iya saukar da mani shikenan abin ya kare, daga nan kuma sai ya ji matar da ya kwanta da ita ɗin ya tsane ta san samu ma yake tabar gudun ya ji baya ganin darajar ta baya ganin kimata amma yanzu in matar ka ne ba lokacin da za ku ƙara son junanku ku ƙaunaci junanku kamar bayan ku sadu sai ka ji ma cewa bayan saduwa ma kake yi ku kwanta barci da kai da ita kuna rungume da junanku saboda me wannan rayuwa na ta biyayya wa Allah daɗinta ba iyaka wanda kuma kake ganin yana holewa amma yana cikin sabon Allah wallahi yana cikin kunci ku tambayi waɗanda suke cikin sabon Allah a ganin mutane kuma suna cikin jin daɗi su faɗa maka hakikanin abin da suke ji a zuciyarsu da gaske za su ce maka wallahi ba jin daɗi a ciki saboda Allah ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma duk mutumin da ya juya baya wa ambatona to hakika zai yi rayuwa rayuwa mai kunci wanda suka kuma rayu a bisa yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya lanuhiyannahum hayatan min tayyiba za mu rayar da su rayuwa ta daɗi ta morewa ta jin daɗi wani ya ɗauka cewa idan ya ga wanda rawani ya gan shi da gemu ya gan shi da ɗangalallen wando ya gan shi da asuwaki sai ya ɗauka cewa kai wannan yana cikin takura ya ɗauka cewa shi kamar shi gaba ɗaya baya dariya ya ɗauka cewa shi baya son ya ci mai kyau baya son ya sha mai kyau ya ɗauka cewa zuciyarsa gaba ɗaya a dama take a'a wallahi da ka san irin kwanciyar hankali da irin waɗannan bayan Allah suke ciki da ka da duk abin da ka mallaka saboda ka samu irin mai abin da suke samu ku tambayi matansu ma ku tambayi matansu za su gaya muku cewa kawai dai suna rayuwa ne saboda ya haka iya haka mun yaya wata kuma ta ce to ina dan samun dai abin morewa amma ta san cewa ba shi da lokacinta ba ta samun irin abin da ake samu sai ya biya mata bukata yanzu inda za ka buɗe kwanan satin da ya wuce wani program da nake yarefawa tambaya mabuɗin ilimi da wata mata ta yi tambaya ɗaya akan magana cewa malam ku faɗa wa mazajenmu cewa fa ba sa gamsar da mu da yawa daga cikin mata suna kuka da irin wannan matsala ai kuwa ka san mata da yayi ai sai da muka hana sauran tambaya sai magana sai tambayoyi akan wannan fage na'am kusan al'ummar mu ba ma kulawa da wato rayuwar mutane amma ba haka ba ya kamata a samu consult mas consultancy suna ba wa mutane shawarwari na yadda za su ringa mu'amalantar matsalolinsu na cikin gida me kawo lafiyar ma baka da shi ka ci wannan ka sha wannan kana da burace-burace ka gamu da hawan jini ka gamu da diabetes gabanka baya mai bakar lafiya dole kana da kudin baka jin rayuwa. baka cikin kwanciyar hankali mutane sun zama kaman banzuru kowane mai mai magani in yana so ya sayar ya samu shiga sai ce akwai maganin maza kaga mutane suna ta mai wanda yake bai da kunya je ya saya kai tsaye wani ya aika yaro wani ya aika abokinsa daga mutane kullum suna cikin mai eh, shaye-shaye kamar yan maye ba wani abun da zai zai baka lafiya kamar ka samu kwanciyar hankali a zuciyarka ka daina sa damuwa a zuciyarka ka daina hasada wa mutane ka daina buri marar iyaka ka ɗauki rayuwa ka zama alƙana'a ka saka wadatu da kanka laysa gina an kasrat ardi walakin al-ghina ghina ghina nafs wadata ba wai ita ce mutum ya zamto ya tara kaddara da yawa ba wadata ita ce mutum ya wadatu da abin da ya samu ya wadatu da min da wadatar zuciya wani mawaƙi na cewa ghinan nafsi ma ya fi min sadda khillatin fa da zada shay'an ada ka gina faqra wadata ita ce da zai biya maka bukatarka idan wani abu ya karu akan haka ya koma talauci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama roƙon Allah da ya a akan arziki cewa yi Allahumma ja'al alaris ala Muhammadin kuta, Allahumma ja'al alaris ala Muhammadin kafafa ya Allah sa arzikin Muhammad da iyalansa su zamto cewa abin da za su samu su ci su biya bukatar su rufin asiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa saboda haka ƴan uwana idan san zuciya ya haɗa jahilci hakika mutum ya kama turbar halaka har abadin abada malam yace wa hada sababu ma khuliqa li insanu alayhi min al sababu ma khuliqa li insanu alayhi min al-jahli fi naw'i al-ilmi wa zulmi fi nau'i al-amali yace wannan shine wato abinda asali Allah ya halicci dan adam akai na jahilci da kuma zalunci kamar da Allah subhanahu wataala ya yi magana a cikin sautu nuri ke cewa inna araban al'amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula innahu kana zaluman jahula dan adam wato asalinsa mutum ne azalimi asalinsa mutum ne jahili ah, wanda bai san abubakar ai gabanin sani sunansa mai jahilci shi yasa duk mai ilimi jahilci ya riga yi mai iliminsa wannan ma alama ce na cewa don kai tarayya da Allah a cikin sunan alim Allah yana da ilimi kai kana da ilimi amma ilimin Allah jahilci bai gabace shi ba ilimin ka kuwa jahilci ya mai ya gabace shi komai yadda ka ga wani malami ko ga yadda ga wani mai karatu to da can jahili ne shi to amma babu abin da zai yaye masa wannan jahilcin in banda mai ilimi ilimin nan kuma shine na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ɗan adam da ganshi asalin sa azalimi ne ɗabi'arsa yana son kansa ɗabi'arsa mara kirki ne ɗabi'arsa yana wuce gona da ikiri wa mutane babu abin da zai taka masa burki daga yin haka in banda mai in banda ilimi fa bi jahlihi yattabi'u dhanna jahilcinsa yake sa shi ya ringa bin abin da ke zato shirme shi ɗan kawai ya kawata masa wani abu sai ga kamar gaskiya ne amma saboda rashin ba shi da makamin da zai iya tantance abin rudin shaidan da kuma abin da ke gaskiya sai ya bi shaidan din manzu yi na lahu su wa amalihi fara'au hasana an kawata masa mummunan aiki ne sai ya gan shi a matsayin kamar abu bai kyau wa bi zulmihi ya tabi mata al-anfus da kuma dama ɗabi'arsa ta rashin kirki ɗin ɗabi'arsa ta san kai ɗabi'arsa ta zalunci daga nan kuma zai ringa bin abin da ransa ke mai ke so shi zana ga duk marar ilimi marar addini sai ta ringa tafka mai hauka yanzu idan kana jin gidajen wasu mutane da yadda suke mu'amalantar iyalansu da yadda suke adalci irin nasu a tsakanin iyalansu sai kamar mutum dabba ne akwai wani abin da in mutum na da ilimi ko bai san zuciyarsa ba zai iya yi ba amma sai ga mutane babu ruwansu tun ya cutar da kansa cutar da iyalansa cutar da yaransa an kasuwa cutar da yaransa ma'aikaci ya cutar da na kame na ƙasa da shi Ko san kansa yake yi to yan uwana idan kuwa mutum ya zamto wai zai yi addini ne sai zamto ga jahilci ga san zuciya dole ya abin da ke mai bata malam ya ce walamma ba sallahu rasulahu wa anzala kutubahu li hadiyin nasi wa irshadihim lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanninsa ya saukar da littafansa don a shiryar da mutane a gwada musu hanya sara ashadduhum a lirusuli ab'adahum an zalika wanda suka fi kowa bin manzanni wanda suka fi kowa bin manzanni sune waɗanda suka fi nisa daga waɗannan ɗabi'u guda biyu ɗabi'ar jahilci da ɗabi'ar zalunci Allah ya ce cikin Alƙur'ani. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة دا متاني هل سيدي ba wani wanda zaka ce shi yafi wani kirki ba wani wanda zaka ce shi yafi wani ilimi shi yafi wani imani fa ba sallahu annabiyina mubashirina wa munzirin to sai Allah ya zabo su daga cikin mutane sai ya mai da su manzanni suka zamto masu bishara da gargadi wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi Allah ya saukar da littattafai tare da su liyahkuma bainan nasi fi maktalafu fihi dan ya zamto wannan littafin shine abin da za su dinga komawa zuwa gare shi idan sun samu saɓani kan wani abu na rayuwarsu shine abin da zai dinga gwada musu hanya zuwa aljanna wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum albayyinatu baghyan bainahum Allah anan gurin shine muhallin shahidin sai ya ba da labarin cewa babu abun ba su duk da cewa ga wannan littafi ya zo musu duk da cewa ga wannan manzo ya zo musu amma ba abun da ya sa suka ƙibin manzannin su in da zalunci irin nasu in ban da san kai irin nasu yanzu kun ga hasa da nau'i ne na me na san kai ka ce kana so idan Allah ya ba ma wani kawai wannan mutumin ya me ya rasa a fasa kowa ya me ya rasa mugunta nau'i ne na me na zalunci dukan cututtukan zuciya keta wato nau'i ne na me na zalunci amma mafi munin zalunci shine me hada Allah subhanahu wataala da me da wani hada Allah da wani shine mafi mafi munin zalunci kamar da Allah subhanahu wataala ya ce inna su inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne wanda yake mai girma zalunci ne wanda yake mai girma saboda haka yan uwana wali hadha sara ma wasafa Allah bihi al-insana la yakhussu ghayra al-muslimina dunahu abinda Allah ya siffanta dan adam da shi na cewa mai jahilci ne mai zalunci ne wannan kada wani ya ce waɗanda ba musulmai bane ba Allah ya siffanta a'a hatta waɗanda suke musulmai in dai ba su yi riko da abin da aka zo musu da shi na littafin Allah da shiriyar manzon Allah bisa magana ta magabata ba haka nan wala yakhussu ta'ifatan min al-umma lakin ghayra al-muslimina asabahum dhalika fi usul al-iman bambanci tsakanin yanda dan adam yake mai zalunci da yadda yake mai jahilci yadda na musulmai ya zamto dan dama dama su zalincin musulmai bai shafi wato imani ba su kuwa hatta a wanda ba musulmai ba hatta a mai a imaninsu ma haida suka zalunci kansu haida suka bi zuciyar kansu suka yi gaban kansu suka yi ta'addanci wa kansu shi musulmi ya yadda akwai Allah shi ya yadda Allah shi ne abin bauta shi ne ya fi cancanta ya masa bauta ya yadda Allah ya aiko manzo ya ce abu manzan yana bin sa gwargwadon iyaka gwargwadon iyawarsa amma sai dai yakan yi wato sakaci ko yakan yi wasa zalincin su ta wannan bangaren ne amma shi ko wancan gaba daya gaba daya shi ma Allah ma ya ce ba Allah a ja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab shi ya za a yi kawai a ce Allah ɗaya ne a ba wannan manufoli a cikin harkan Allah kawai ba wani kaba kawai alloli da yawa kaga wannan ya zalunci kansa ta cikin imaninsa shi irin da musulmi bai sami kansa a ciki ba ke wa zulmuhun fiha kufuranan wa khusranan mubina amma su zaluncin su kafircewa ne asara ce wacce take mabayyaniya walidhalika man ibtada fi usul ad-din bid'atan jaliya jalila asabahu min dhalika min mimma yusibu man akhta'a fi amrin daqiqin aw adhnaba fihi saboda ka duk mutumin da ya kirkiri bid'a a cikin abin da yake alaka da imani ya ce Allah baya ji baya gani baya magana Allah ba shi da hannu Allah bai daidaita kan al'arshi ba idan to sa ta shafi imani ya ce cikin sa ko wanda suke ganawa da manzan Allah kai akwai wanda ma wato yahu manzan Allah ko wace cikin limamansa akwai wanda duk yadda annabi yake ba zai kai matsayin su ba ko manzo ya kai ba zai kai matsayinsa ba kaga wannan gashi dai yana cewa shi musulmi ne saboda haka yadda ya zalunci kansa ya girmama sama da musulmin da shi bai yadda da waɗannan abubuwa ba shi a bangaren tauhidi yana nan lafiya kalau amma kuma za ka same shi da wasu 'yan zunube-zunube shi ma wannan ya zalunci kansa ya bi son zuciyarsa amma akan abin da yake wato ba bai da alaka da imani kai tsaye wa nufusu lahijatun bi ma'arifati mahasiniha wa masawi ghairiha malam yace sai dai baya hankali ko wa ahlus sunna naqulu ma lana wa ma alaiha naqulu ma lana wa ma alaina kasar rai wato tana son ta ringa fadin alherorin kanta amma ta ringa fadin munana na wasu laifi tudu ne kan akan so a haushi a a hango na wasu saboda haka wannan zance ne ya kamata lalle a faɗa cewa ko cikin musulmi akwai waɗanda muke da wannan abun ko cikin musulmi ko akwai wanda muke da wannan abun kada ka ɗauka cewa eh, zaluman jahula kawai ya tsaya ka wanda yake ba musulmi ba malam ya ce fa'ammal adilu fa'ammal alimu amma mutumin da yake malami ko wanda yake masani wanda ke zuwa makaranta fala ya ƙulu ilil haƙƙa shi ba za ka ji wani zance a bakinsa ba in ban da gaskiya domin zai faɗa maka zance zai kawo maka dalili da alkur'ani ne ko ya ambato maka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yattabi'u illa iyya shi baya bin komai in ba abin da yake gaskiya ba wali hada man yattabi'u al-manqula thabita an nabiyyi nabiy sallallahu alaihi wasallama wa khulafaihi wa ashabihi wa a'immati ahli baitihi مثل الإمام علي بن الحسين بن أزين العابدين وابنه الإمام أبي جعفر محمد ابن علي الباقر وابنه الإمام أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق شيخ علماء الأمة ومثل مالك بن أنس والثوري وطبقتهما وجد ذلك جميعه متفقا مجتمعا في أصول دينهم وجماع شريعتهم يتي متمنى يكي بون القرآن da sunnar manzon Allah sallallahu kuma ya zanto cewa tsarin sai yana bin tsarin sahabban manzon Allah sallallahu da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na sha faɗa mana cewa mu suna ko kaɗan ba ma fito na fito da iyalan gidan manzon Allah ba ma gaba da iyalan manzon Allah waɗanda suka kashe iyalan manzon Allah shin suna wakiltar duniyar ahli sunna ne suna wakiltar kansu ne shi yasa aqidar musulmai kan yazidu kamar da shekul islam ibn taimiyya ya faɗa cikin alfatawa al-misriya cewa la nuhibbuhu wa la nasubbuhu ba za mu so shi ba ko ba za mu zage shi ba saboda zagi ba addini bane ba bayan Allah kamar da ibn taimiyya a cikin lamiyasa yake magana akan aqidar ahal sunna wanda yake so ya san aqidar ahal sunna ba wai yanda wasu ke musu kage ba to gaƙi da su ya sa'ili a mazhabi wa aqidati ruzik alhuda mallil hidayati yasalu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wala ya yatabaddalu hubbu sahabati kullihim li mazhabu wa mawaddati alqurba biha atawassalu wa aqulu fil wali kullihim qadarun ala wa fadailu Lakin as-siddiq minhum afdalu cewa ya sa'ili an mazhabi mai tambayata akan mazhabata wa aqidati mai tambayata ta akan aqidata ruziqal huda na maka fatan alheri Allah ya azurta ka da shirya man lil ya yasalu ina mai tambayar wato hanyar shirya ne ina mai tambayar hanyar daidai ga yazo isma kalama muhaqqiqi ka ji zance zance na wanda sai da ya tantance la yansani anhu wa la yatabaddalu wanda ba da wani zancen da ba wannan ba ba da na biyun wannan wala ya yatabaddalu kuma ba zai canza matsayinsa ba saboda ƙida ai ba canja ta ko yace hubbu sahabati kullihim li madhhabu san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama san su baki ɗaya ita ce aƙidata ita ce fahimtata ita ce matsayina zan so su ne baki ɗaya saboda Allah da ya ambaci waɗanda suka je yaƙi da waɗanda suka zauna a gida sai ya musu kuɗin goro ya ce wa kullum wa'adallahul husna dukansu ne Allah ya musu alƙawarin gidan aljanna amma sai dai wa faddalallahu mujahidina alal qa'idina daraja Allah ya daga darajar waɗanda suka je jihadi kan waɗanda ba su je ba duk da yake cewa kowa daga cikin su yan aljanna ne kuma cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waye din bayan aljanna ba Abubakar ne da Umar da Usman da Ali su manzon Allah ya kira su ya ce Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna wa Ali fil janna ya faɗi kuma sauran al'ashatul mubashirun bil janna wa sa'dun fil janna wa sa'idun fil janna wa talhatun fil janna wa zubairun fil janna wa abu ubaidata fil janna wa abdurrahman bin auf fil janna hadisi na nan cikin sunan tirmidhi aljami'i na imam tirmidhi daga abdurrahman dan auf ko muhajirun ne ko lansarawa su din bayan aljanna bane ba Allah ya ce ya yarda da su a gurare daban-daban والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم الله يتي waɗanda suka riga shiga musulunci cikin muhajirai da lansarawa su ne suka riga shiga musulunci su ne waɗanda suka riga shiga musulunci cikin muhajirai da lansarawa Allah ya yarda da su suma sun yarda da Allah wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar Allah ya tanadar musu da aljanna wacce a karkashin da me koramai ke gudana shikenan wasu waye kuma suka rage saulawa ko waɗanda suka ji yakin badar manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ya kalli zuciyar waɗanda suka ji yakin badar ya ce ku aikata abin da kuka dama an gafarta muku su suka rage wanda suka je abinan bayatul ridwan alqur'ani ya faɗa cewa لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ko sauran sahabbai Allah ya ba su ba a wannan gudunmama Allah ce la tajidu qauman yuwadduna man hada Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abana'ahum au ikhwanahum au ashiratahum waɗannan mutane ba ba za ka same su ba waɗanda suka yi iman da alar ran lahira ba za ka taɓa samun suna ƙauna da soyayya ga mutumin da ya fito na fito da Allah ba ko ya fito na fito da manzansa sai Allah ce walau kanu ba'ahun ko da wannan waɗanda suka fito na fito din iyayensu ne ko yayayensu ko danginsu ko yan uwansu sai Allah ce ulaika katabafi fi qulubihimul iman wannan su ne wanda Allah ya rubuta imani a zukatansu wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ko Allah ya tanadar musu wato aljanna da ƙoramai ke gudana a ƙarƙashinta sai Allah kuma shi min radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yadda da su su ma sun yadda da me kai karshen ayar sai Allah ya karkare yake cewa ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihuna Wannan su ne tawagar Allah su ne jama'ar Allah su ne tawagar Allah kai tawagar Allah su ne kuma masu cin rabo ranar gobe kiyama suwaye kuma hubbu sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu yace da kuma wato taunar iyalan gidan manzon Allah a matsayin wannan abin ibada ce saboda manzon Allah sallallahu ya ce ya tunatar da mu Allah akan iyalan gidansa saboda ka ibada ne kaunar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kai irin ma ibadan nan ne da zan iya kama kafa da ita a gurin Allah subhanahu wataala tunda kun san ya halatta mutum ya kama kafa da wani kyakkyawan aikin sai ya roki Allah dan wannan ربنا إننا سمعنا مناديا imani للإيمان Aminu آمنوا بربكم ربنا أفآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار باين الله إن شيخ الإسلام ابن تيمية يشي ومودة القربى بها أتوصل يسهبنا ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل كوا daga cikin su akwai irin daraja da matsayin da Allah subhanahu wataala ya bashi akwai ɗaukaka da muhibba da Allah ya bashi amma sai dai ko a cikin sabon manzon Allah salama sai dina abubakar ya yi wa kowa zarra ya ɗara ma kowa abdullahi dan umar yake cewa tun a zamanin manzon Allah suna faɗa suna maimaitawa ko manzon Allah salama yana jinsu sukan ce bayan manzon Allah cikinmu ba wanda ya fi abubakar bayan abubakar cikinmu ba wanda ya umar manzon Allah sallallahu yana ji kuma zantukan manzon Allah sallallahu haɗin ma suna gwada haka tunda manzon Allah sallallahu ba wanda yake shawara da shi kamar sidina abubakar ba wanda yake tarayya da manzon Allah kamar sidina abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda ya saka sidina abubakar da ya jagoranci mutane sallah a lokacin da rashin lafiyarsa ta yi tsanani har yar manzon Allah na Aisha take kokarin gwada manzon Allah cewa a'a a kawatar da wannan abun a kai zuwa ga wani bababanta ba Don kada mutane su ga an fara jagoranci a masallaci kuma manzon Allah na raye su ɗauka cewa ko dai alamar manzon Allah ya kusan tafiya ne kada mutane su canja wannan canfa wannan sallar babanta sai ya ce mata aballahu an me illa ababakar Allah ya ƙi wani zamto da a wannan matsayi da wannan gurbi bayana in ba abubakar ba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nake son ce ya ga na abubakar Allah shi kara mata me yadda saboda haka wani ita ce a aqida da fahimta ta ahalar suna sai mun bari zuwa sati na gaba sai mun dora daga inda muka tsaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah